وصل اللهم وبارك وأنعم وأكرم وتحنن على خير خلق الله أجمعين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم بنور الله نهتدي وبالأئمة نقتدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan kafa ta tv tambara mai tarin albarka yau ma gashi allah maɗaukakin sarki cikin izzarsa da jalalarsa ya sake dawowa da ni a cikin wannan kafa inda muke gabatar da wannan shiri namu mai tarin muhimmanci wato shirinmu na gyaran sallah insha allahu kamar yadda eh, wato tambayoyin naku sun yi yawa da vokalolin da aka yi na ganin cewa ana so a ƙara fahimtar da mutane da kan cewa shin menene kabili shin menene ba'adi me ke sa a yi kabili me ke sa a ba'adi babu ila shakka mun yi bayani akan wannan amma yau za mu zo mu maimaita shi ta wani bayani ta yadda mutane za su fahimci me ke sa a yi kabili me ke sa a ba'adi ta yaya ake gane su lallai mai littafi ya yi bayani a cikin babin na sujudu sahau wato sujudodi guda biyu waɗanda ake yi don mantuwa inda ya fara da cewa wa sujudu sahawi fi salati sunnatu shi yin sujudodin nan guda biyu a cikin sallah sunna ne abinda ake nufi da sunna ai tariq hanya ta muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce falin na kusani sajidata na qabla salami بعد تمام التشهدان يزيد بعدهما تشهدا آخر ويدن سبو كابر سجدودي قدابي kana kabar sunnoni guda biyu ko guda uku ko guda hudu ko guda biyar kenan da ka rage kenan ka yi rage shi da haka sai ce falin nuqsani domin rage ko ba karanta sura ba baka zauna wurin karanta eh, baka tsaya ba wurin karanta sura da karatun sura kan kanta kaga duka wannan ragi ne yace bayan kayi tahiya ka kare kana yin sajadai guda biyu ka sake yin wata tahiya ka ce assalamu alaikum wannan zancen ragi kenan sai ce wani ziyadati domin ƙari kuma a cikin sallah ka ƙara wani abu a cikin ka sai ce shi ma sajada ta bi da salami sai ka yi sajada guda biyu bayan sallama bi tashahhudin ba'aduhuma sai ka sake yin wata tahiya bayan wannan da kai wa yi sallamu ta sallimatan akhar sannan ka sallama sallaman cewa guda daya sai ya ce wa man nakasa wa zada wanda ya yi ragi kuma ya yi kari a cikin sallasa to shi kuma me zai sai yi sajada ta qabli salam na'am ga matanin karatun yadda yake yanzu za mu zo mu yi bayani akan abin da ke sa a yi ko abin da ke sa a yi ba'adi kenan kaga dan uwa na musulmi dan imani ko yar uwa ta musulma yar uwar imani mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yi sallu kama muni usali ku yi sallah tamkan yanda kuka gani na yi sallah to yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah mi affarilla a cikin sallah mi as-sunna a cikin sallah ni an mustahabbi a cikin sallah wannan shine abin noma a sani don a koyi sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai littafin ce mana ita sallan nan tana da farillai tana da sunoni tana da mustahabbai tana da makaruhat abubuwan da aka ki hayau a cikinta to shin waɗannan ababe kashi hudu mun san su mun san farillar sallah mun san sunan sallah mun san mustahabbi na sallah mun san makaruhi na sallah abin da ake cewa makaruhi abin da yake anki a ga kayi shi a cikin sallah abin da ake cewa mustahabbi da yake an so ka aikata shi a cikin sallah in baka aikata shi babu lahi da ake ce ma sunna da in ka bar shi sai ka kawo wani abu a cikin sallar ka da ake ce ma farilla da yake idan bai zo ba wannan farilla ta babu ita to wannan sallar da kai babu ita ita ma to shine za mu farawa da sanin shin ka san farillan na sallah shin kin san farillan na sallah su farillan na sallah sai mai littafin ya fara mana da cewa fara'idu salati niyyatu salati na farko niyya an niyyatu muayyana kenan niyyatu salati muayyana yin niyya ta wannan sallar da za ka yi sannan farilla ta biyu yin kabbara a cikin sallah bayan kaniya ce wannan da za ka yi allahu akbar farilla ne wajibi ne sai ka yi ta haka sannan tsayuwa a cikin kabbaran nan da za ka yi wajibi ce sannan karatun fatihar da za ka yi karanta alhamdu har zuwa dalil wajibi ne farilla ne tsayuwa cikin karatun fatihan nan shi ma wajibi ne kama goyi shi ma wajibi ne ɗagowa daga kama goyi shi ma wajibi ne kai goshi ga ƙasa wajibi ne ɗagowa da kai goshi ga ƙasan nan shi ma wajibi ne sannan daidaituwa ya zamanto ka daidaitu kenan kaga wannan daidaituwar za ka fara fahimta da ita tun lokacin da kanyi ne sa'ad da za ka kabbara ya zamanto kana tsaye daidai daram ba ka yi rabi da rabi ba a ba ka tsayuwa haka inda dai ba kai gurmu ne ba ko kuma wani rashin lafiya ke gare ka sa ka yi haka a'a ka yi tsaye daidai wajibi ne sai ka yi tsaye daidai sannan kuma a samu nutsuwa a sami nutsuwa bayan ka yi tsaye daidaikin nan ya zamanto kuma kana da nutsuwa hankalin ka nan cikin sallan nan kawai kenan kaga e, e, equilibre da concentration wajibi ne suna daga cikin wajibai na sallah sannan wa tartibul fara'id jeran tafarnonin ga da muka faɗa wajibi ne sai ka jere su ta haka sannan sallah ta yi wassalamu da cewa assalamu alaikum a cikin sallah wajibi ne wani julusin da zai yi kaga in kai tahiya ka kare ka fita daga cikin sunna yan ka fita daga cikin sunna ta sallah saboda karanta tahiya sunna ne zama don karanta ta shi ma sunna ne yanzu sai ce wannan da za ka yi assalamu alaikum dan zaman nan da kake dan lokacin da zai ɗaukan maka kafin ka ce assalamu alaikum da zaman da sallamar dukkaninsu wajibi ne to wa'annan fa da muka faɗa ba ɗaya da ƙabili ko ba aji za ta gyara babu za mu zo mu ɗauke su ta hadisan da suka zo mana da su su wa'annan saboda ni saboda mu san ina ne farilla take mine ne aikin farilla ina ne sunna take kuma mine ne aikin sunna na farko dai ana faraizu salatin lati iza turikat la tanbajiru bihi sujud wai wato farlolin nan na sallah waɗanda yake idan ka bar ɗaya daga cikin su sujudi ko na ƙabli ko na ba'adi baya gyarawa shine sai na farko sai ce niyya ke ce mana wata mutumin salati bitarki wahidin wahidin ha amda sallah tana ɓaci da barin ɗaya daga cikin wa'annan in ka bar shi da gangan sallar ta ɓaci ita sai ka sake ta amma in ka lura ba da gangan ba ne ba a'a tunowa ne kai baka karanta fatiha ba ko ka tuno baka taso daga ruku'i ba wucewa kai ko ka tuno sujudi ɗaya kai ko ka tuno baka ce assalamu alaikum ba in dai sa'an nan ne baka ce assalamu alaikum ba sai ka ce sai ka ce sai ka ce assalamu alaikum a sai ka tuno akwai raka'a da yake baka karanta fatiha ba ka kuma baka riga ka ce assalamu alaikum me yana kana cikin raka'a ta uku sai ka tuna ta biyun nan ba ta da fatiha kaga yanzu sai ka cika wagga da kake ciki ta uku nan sai ta fita ta uku yanzu ita ce ta biyu amma inda gangan ne kabbar wata farilla to babu sallah inda gangan ne kabbar farilla to babu sallah saboda ne saboda ita farilla wato kabli ko ba da ba ta gyarawa kenan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wannan cikin Buhari da Muslim duk wannan hadisi ya zo kenan kun ga niyya sai da niyya ake karɓar sallah dan ka zo babu niyya dan ba kai niyyar sallah ba ko ka zo ka yi tsaye ka bili ba limami kana ganin ka sami sallah baka sami sallah ba za mu tsaya kowace farilla ɗaya mu yi bayani a cikinta farillan nan ta shiga sallah bayan niyya ta shiga lokacin da ka zo za ka sallah ka sani ki sani mu sani tsayuwar da zani in yi kabbara tunda lafiya ta lau da ƙarfi na to wajibi ne sai na yi tsaye to zaka ga akwai da yawa da ke tahiya masallaci wurin bin liman ba su da sallah saboda ba su bin liman ba kaga wanda bai bin liman ba bai samu sallah ba saboda baka samu koyi da liman ba farillan nan bai ɗauke maka ita liman bai ɗauke maka farilla ta niyya bai ɗauke maka farilla ta kabbara sauran ayyukan da ke cikin sallah su ne zai ɗauke maka misali na zo liman na cikin ruku'i wajibi ne gare ni sai na tsaya daren in yi niyyata dama na zo da niyyata ke yanzu ne mini saura lafazi na yin kabbara in samu na ce allahu akbar kuma in samu nutsuwa cikin tsayi wannan da na yi sannan kuma in samu daidaituwa cikin tsayi nan da yi sannan ne aka ta kabiratul ihram kina na samu sallah kenan na samu wannan raka'a tare da liman in bai taso daga ruku'i ba in na kawo wannan farlai guda hudu niyya tsayuwa daidaituwa da nutsuwa sai na kawo su daidai sannan ne na samu bin liman kenan kun ga da niyya da takabiratul ihram kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السلام أبو داود أحمد سوسك رويته ولا حديث وتو إتصلى بأنية سيكبرة كي kenan إتكبرة kabbaran ترى tana da lafazi na cikin sunayen ubangiji guda ɗari ba ɗayan nan ba wani suna wanda za ka sawowa nan sannan ka samu shiga sai wannan sai allahu akbar kaga baka cewa allahu ba baka cewa ya latifu baka cewa ya hafizu baka cewa ya karimu baka cewa ya jabbaru duk sunan allah ne amma ba ɗaya da za a karɓa a cikin sallah sai wannan allahu akbar shi kaɗai ne samu shiga nan ismul jalala Allah kenan kuma kenan dole ne ita mabudin sallah shine kabbara kenan in kai kabbaran nan kuma ka haramta duniya da abin da duniya ke ciki don haka sai aka ce wata harimuha at-takbir haramtawa mi ka haramta ka haramta duniya da abin da duniya ke ciki saboda ka zo wurin mai duniya da abin da duniya kuma take ciki saboda al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana munaja yana saduwa da ubangijinsa ta da ta yana gaya masa bukatunsa na duniya yana neman kwaɗayin samun jannatul firdausi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu nemi jannatul firdausi to don haka idan ka zo wurin sallah daga kai sai ubangijinka kana gaya mai bukatocinka na duniya ya biya maka bukatocinka na duniya duniya gabaki ɗayanta ka same ta saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ce ish'al ka ka'annaka la tamutu washta'in bi maraqabati maulaka ka'annaka tamutu adam ka sha'antu da son duniya kamar ba za ka mutu ba amma ka ji tsoron Allah na bauta mai kamar za ka mutu gobe kaga tsayawa ka ji tsoron Allah duk cikin abin da za ka yi zai sa jin tsoron Allah nan zai sa ba za ka aikata haramun ba ba za ka aikata abin da ba da kyau ba kun nema koyi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kake son kai kaga dan haka sai ka haramta duniya da abin da duniya ke ciki lokacin da kake sallah to shin da yaushe zaka halatta ta sai mun zo ce mana wata halilu ha assalam haramta wannan da kama duniya da abin da ke duniya ke ciki idan ka ce assalamu alaikum kuma duk ka halatta abin da ka haramta saboda lokacin nan kana tare da ubangijinka sai hadisi na rafi'a wato rifa'at bin rafi'a annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qala la tatimmu salati salatu ahadikum minan nasi hatta yatawadda'a ɗaya daga cikin ku sallarsa ba ta cika ku mutane har sai yayi alwala fa ya da'u alwudu'a mawadi'ahu sannan ya sanya ya sanya duka wuraren sa na alwala summa yaqulu sannan ya ce Allahu akbar wannan hadisi yana da mazaje da yawa waɗanda yake duk sun inganta da shi yanzu kun ga mun ji niyya mun ji takbiratul ihram ɗaya daga cikin ko niyyan nan ko takabiratul ihram in babu su ba sallah babu zancen kabili babu zancen ba'adi na'am sai yanzu farilla ta uku da ta hudu ita ce ne alqiyamu li takbiratul ihram tsayuwa dan kabbara haramtawa wal fatihati da karatun fatiha fala yasihhani min julusin lil qadiri tsayuwan nan da karatun fatihan nan ga duk wanda ke da ikon ya yi tsaye sallah ba ta inganta in yi ta ba da tsaye ba ga duk wanda ke da ikon ya karanta fataha ya iya karanta ta da kai ko kuma ya iya bai iya karanta ta ba sai da takarda to in ya iya karanta ta da takarda sai ya rike takardar nan ya karanta ta aka ce idan ya yi ta ba haka nan ba sallarsa ba ta inganta ba sallah ba ta inganta ba Allahu akbar kun ga kenan ashe manzo sallallahu alaihi wa sallama da yace mana sunna kulu Allahu akbar sai yace mana da qiyam li takbiratul ihram wal fatiha fala yusahani min julus lil qadiri kenan idan kai ka iya sallah da tsaye sai kai zamna kai ta babu sallarka ka iya sallah da tsaye sai ka jingine da wani abu ka yi ta jinginar da yake inda za a shayi wannan abin sai ka faɗi babu sallarka ka iya karanta fatiha da takarda sai kuma ka zo ka sallah babu takardar kenan kuma baka iya karanta fatiha ba yanzu sai ka yi shuruku to kenan babu wannan sallar ina fata mun gane saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin suratul baqara wato aya ta 238 yace hafizu ala salawat was salatul wusta wa qulu lillahi qanitin shine muhallin shahidikum kada kaga ku ku tsayu zuwa ga sallar ku kuna masu nutsuwa kuna masu tabbatuwa a tsaye sai hadisi imran ibn husayn kala kanat bi bawasir yace ya zamanto shi yana da rashin lafiya na zafi fasa anutun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai nit tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a kansa ani salati a kan sallah fa kala sai ce mini salli qa'iman kai sallah kana tsaye fa in lam tastati fa qa'idan idan baka iyawa ma'ana ai kana da rashin lafiya ko kana da gurmutar da yake baka iya kai tsaye fa in lam tastati fa ala jambi idan baka iyawa a zamanin ma ya zaman to kana kishin gida sai ka yi rawahul buhari wannan hadisi ya zo cikin littafin buhari idan mutum ya diba a cikin babu salat da gyaran sallah da ka zai gani wannan su ne wato farilla ta uku da ta hudu yanzu sai farilla ta biyar ita ce qira'atul fatihati karatun fatiha li hadisi ubadat bin sabit ubadatu bin samit irala tabbata akan sai yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata akan sa yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu salla ga wanda bai karanci fatiha ba rawahu ahmadu wal bukhari wa muslim wa alba'a duk su suka ruwaito wannan hadisi da hadisin abi huraira yarda Allah tabbata akansa. sa yake cewa annahu alaihi salatu wassalam qala yace lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata akan sa yace man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab wanda ya sallaci sallar sa bai karanci fatiha ba a ciki ko kuma bai karanci ummul qur'ani ba a wata fada fa hiya khidajun fa hiya khidajun fa hiya khidajun ayra tamam fa hiya hidajun fa hiya hidajun fa hiya hidajun غير تمام أحمد وشيحاني وغيرهما بسرويت وانا حديث wato wanda ya sallah bai karanta fatiha ba sallarsa yankakka ce yankakka ce yankakka ce ba cikakka ce ba kenan kun gani duk waɗanda ababe da muke faɗa kabli ko ba ba ta gyara su sannan sai farilla ta shidda zuwa bakwai farilla nan ta shidda zuwa bakwai Allah ta tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin Qur'aninsa cikin suratul hajji aya ta saba'in da bakwai yana cewa ya yi ayyuhal amanar ka'u wasu judu suratul hajji aya ta saba'in da bakwai ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ruku'i kuma ku yi sujudi ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin wannan aya hadisi wanda ake cewa hadisi musi ya ce mishi li musi salatihi wanda zo yi sallah lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mishi yace mishi summa raka hatta tatma inna raki'a kayi ruku'i har sai ka tabbatar da kana cikin ruku'inka summa rafa sannan ka dawo hatta ta'ata bil qa'ima har sai ka koma tsaye daidai الشيحاني والأربعة بحاري ده مسلم ده أبو تاحد سيقول ده دسوزو da وانا حديثي eh, in sai hadisi na takwas eh, farilla ta takwas da ta tara wasujudu warrafa'u minhu kai goshi ga ƙasa da kuma ɗagowa daga kai goshin nan ga ƙasa lil ayatul mutaqaddima ga waccan aya da ta zo wadda muka faɗa ta cikin suratul hajji aya ta 77 inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa fi wani hadisi musii akan hadisin musii kuma dama ya ce sun marka hatta tatma inna raki'an sun marfa hatta ta'tadila qa'iman yanzu sai wato farilla ta goma zuwa goma sha ɗaya wani julusun da zai yi ƙarinu salama zaman da za ka yi wanda ke gabatar maka wanda ke ƙorato maka da sallama ma'ana tahiya ta ƙarshe na yi tahiya ta ƙarshe na ƙare na yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama na ƙare yanzu mu yi mini saura sallama ta mini saura to yanzu sallama ne ta mini saura na shiga cikin farilla yanzu na shiga cikin farilla to kenan ce yannan da za ni assalamu alaikum wannan farilla ne cewa ta assalamu alaikum wannan farilla ne kun gani don haka ba zaman na tahiya ba a farilla saboda in sallah ta kare dole ka zamana kai tahiya ta karshe yin tahiyan nan ta karshe zama farin eh, da sunna ce zama cikin ta sunna ne to amma ce yadda za ka yi eh, karatun hadinin gaba eh, afwan karanta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sunna ne to yanzu ka yi su duka ka kare abin da ya maka saura cewa assalamu alaikum to wannan zaman da kake na cewa assalamu alaikum farilla ne cewa assalamu alaikum ke farilla ne saboda ba ka yin assalamu alaikum kana tsaye kuma ba ka yin ta kana shirin tashi a'a kana zanne daram cikin nutsuwa da daidaituwa zaka cewa assalamu alaikum bil alif wal lam ba ka cewa assalamu alaikum a'a assalamu alaikum wannan yin haka wajibi ne a gare ka wajibi ne a gare mu wajibi ne a gare mu duka sai ce ni yace bil alif wal lam wassalamu al mu'arraf bil alif wal lam iz la ya kharuju min illa bis salam saboda ba a fita cikin sallah dole sai an sallama wala yusallimu illa wa huwa jalisun kuma ita sallaman nan ba a yi dole sai ana zamne la qawlihi alayhi salatu wa salam miftahu as-salati at-tuhur fada hadisin manzon Allah wanda yake mun fadi shi dama a baya yace wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam wanda yake Abu Dawud da Ahmad da Surwayto shi yanzu sai farillan mu ta goma zuwa goma sha uku yanzu can mun faɗi goma sha ɗaya goma sha biyu yanzu farillar mu ta goma zuwa goma sha uku ta ce wato ma'anina ai nutsuwan nan da daidaituwa da ya faɗa a cikin sallah shine hadisi na musu'i salatihi aljami lil fara'il salat wadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mishi duk gabaki ɗayan farillan da akwai a cikin sallah waɗanda yake sai mutum ya kawo su in bai kawo su ba babu sallarsa fa haka nasuhu kamilan gasu sai ce iza ararta an tusalli fa tawadda fa ahsana aka haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gama musu ga abin da zaka yi idan za ka yi sallah in ka yi sallah in kai alwallaka ka kyautata alwallaka ka zo ka fuskanci alƙabla sai ka yi kabbara bayan ka yi kabbara sai ka yi karatu bayan ka yi karatu sai ka yi ruku'i hatta tatma inna raki'an har sai ka natsu eh, ka zamanto kana tsaye daidai sai ka natsu har sai kana cikin ruku'i daidai ka ɗago daga ruku'inka har sai ka komo tsaye daidai sannan ka yi sujudi haka kai sujudin ka daidai sannan har ka ɗago daga cikin sujudinka na farko ka komo ka yi zamana daidai sannan ka koma sujudinka na biyu idan ka yi haka hallaka ta cika bisa ga wannan kaifiya idan baka cika sallaka ta haka ba sallaka bata cika ba a cikin gannan kaifiya a kharajahu as-sab'atu bi alfazin mutafariqa ma'abuta hadisai guda bakwai duk su rawaito wannan bisa ga wato bisa ga lafiza daban-daban sai sai farilla ta goma sha hudu ita ce ni a tartibu bainal arkan jerantawa tsakanin farilloli daga wagga farilla sai wannan farilla daga wagga farilla sai wannan farilla wajibi ne kai haka shi ma wannan ya zo a cikin hadisin nan na musi'u wa hufizat hakaza anhu wa hakaza allamaha as-sahabata haka aka karantar da sahabbai haka suka karantar da na bayansu wa qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata akan sai yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah tamkan yanda kuka gani na yi sallah ya zo cikin buhari wannan fala ya zuzu taqadimu mutaakhir fiha wala mutaakhir mutaqaddim wa illa batalat salat kura ba za ka gabatar da gaba ta komo baya ko baya ta koma gaba ba idan ko ka ce haka za ka yi to babu sallarka sai ka yi yanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa'annan su ne matsayin farlai da ke cikin sallah kun ga kenan wajibi ne ko ni ko ke ko mu ko su kowa ma duk wanda ya karbi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sallah wajibi ce a kansa to kuma sanin wa'annan farlai da muka faɗa a yanzu nan wajibi ne a kansa to su wa'annan farlan da muka faɗa in ka san ka bar ɗaya a cikin sallah to sai ka kawo raka'an nan da babu ɗayan nan in kuma da gangan kabar bar daya ko kika bar daya ko mun bar daya ko ka daya ko kika bar daya ko muka bar daya to babu wannan sallar tunda an bari da gangan amma duk raka'ar da aka bari ba a mata ɗaya daga cikin waɗannan farillai da muka faɗa ba to wannan raka'a sai an yi tabdil kinta sai an canza ta da wata wadda ke da wannan farillai in ba haka ba babu wannan sallar saboda ƙabli ko ba'adi ba ta gyara anan. ina fata mun gane wa'annan shi su ne kashi na farilla wanda muka faɗa wanda yake kabili ko ba a ba ta gyarawa tunda wa'annan farillai ne yanzu za mu shiga cikin sunnoni sai mai littafi ya ci gaba da cewa wasu na nuha sunnoninta wa ita dai sallah ya ce al'iƙamatu yin iƙama wa suratun lati ba al-fatiha da karanta sura bayan fatiha wani qiyamu laha da tsayuwa dan karanta wa wasirru fima ya sirru fihi da karatu a asirce wurin da ake yin karatu asirce kamar sallar zuhur ko asar wal jaharu ma yujharu fi ko bayyana karatu wurin da ake bayyana karatu kamar sallar magariba ko sallar isha'i ko sallar asuba wa sami Allahu liman hamidahu da lokacin da ka tashi daga ruku'i ce wadda za ka yi sami Allahu liman hamidahu suna ne wa kullu kabiratin sunnatin illa al-ula duk kabbarar da ke cikin sallah sunna ce banda kabbara ta farko ta shiga sallah wa hudani da tahiyoyi guda biyu da ta farko da ta ƙarshe wal julus lahuma da zama domin yin su wa taqdimul fatihati ala sura da gabatar da karatun fatiha kafin a karanta sura wa taslimatu saniyatu lil ma'mumi da yin sallama ta biyu ga mamu wal jahru bit taslimati wajiba da bayyana sallama ta karshe wasalatu alin nabi sallallahu alaihi da yin salati ga manzo a alaihi wasallama a cikin tahiya ta ƙarshe wasujudu ala al'anfi da yin sujudi bayan goshinka hancinka ya taba ƙasa wal kafaini wa rukubataini da tafin hannuwanka su je ƙasa da kuma kanun yatsotsinka su ma su je ƙasa wasataratu lil ma'amumi wasataratu li ghairi ma'amumi afwan da sanya sutura banda mamu ai sutura abinda ake tsaidawa gaba saboda mai wucewa gaban mai sallah a bitaccen karka bi ta nan inda nake sallah wa aqalluha wai ita suturan nan karamcinta kabirinta ya zamanto kabirin mashi tsawonta kan ya wuce kuma kamun guda kuma ana son wadda yake bata da wani zane wanda zai ɗoke ma mai yin sallat in yana kallon wurinta saboda shi an ce ya dibi inda yake ajiye goshinsa shi kuma tana kusa da wurin dan kai ya zamanto tana da zane kuma ya rika kallon zanen nata shi shine mu mushawishin na'am yanzu idan muka komo su muka ɗauki waɗannan sunnonin za mu ga yadda suka zo a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam na farko ne sai ce al-iqama wa hiya sunnatun harijiyatun lis-salati fardin min alhamsat alhadira kanat aw ita yin ikama sunna ce wadda yake wajen sallah ga dukkan sallah ta farilla da kuma sallah ta farilla guda biyar ta gida da kuma cikin fatauci ko kuma wadda ta maka ga faɗan manzo sallallahu alaihi wa sallama da yace ma min salasin min qaryatin wala badin ba daga cikin uku ba waɗanda yake daga cikin alƙayya ko kuma kana cikin daji wala tuqamu fihim as-salatu illa istahwaza alaihim ash ba za ka tada sallah ba sai ka la'anci shaitan fa alaikum bil jama'a gare ku ko da yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana son ku shiga cikin jama'a kenan ana son ka rika yin sallah cikin jama'a kar ka zamanto kai kadai kake sallah ko da yaushe a cikin gida saboda hadisin nan na manzo sallallahu alaihi wa sallama da yace fa inna ma ya'kulu dhi'bu la'anamul qasiya saboda kura tana kama akuyar da ta kebe ko kuma tunke da ta keɓe ko sanuwar da ta kebe ta fita daga cikin eh, garkan da ke tare da ita ko kuma arayin da ke tare da ita dole ita ce kowa za ta kama ko ita ce zaki za ta yawa ko ita ce damusa za ta yawa saboda ne saboda ta fita cikin ahalinta yanzu kun ga sai abin da na biyu sunna ta biyu shine qira'atul fatiha eh, qira'atu ba'da al-fatihati karatu na bayan fatiha yanzu za mu shiga cikin ababen da ake yi ma ƙabili ko ba'adi karanta sura bayan fatiha hadisi ne na abi qatada ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kana ya qara'u fi zuhuri al'ulayaini bi ummil qur'ani wa surataini wa fi raka'at al-akhirataini bi fatihat al-kitabi rawahu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana karanta fatiha da surori guda biyu raka'o'i biyu na ƙarshe sai karanta fatiha kura wannan kunga koyi ne da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam koyi ne da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk da akwai masu cewa ba ma dole bane baka karanta surat ga ya zo cikin nasi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta sura in muka ce in kai sallah baka karanta sura ba da gangan ba sallar ka mun dogara da wannan hadisi saboda ni saboda hadisin wanda hadisin da ya fassara wannan shine wancan inda manzan Allah sallallahu alaihi sallama yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah tamkan yanda ku gani na yi sallah kuma nan sai yace yana karanta Fatiha kuma ya karanta surori guda biyu cikin raka'o'i biyu na farko to shin kai malam in ka ce ko ba karanta ba ba komi to shi manzon Allah ya karanta mu kuma ya ce mu yi sallah irin wadda ya yi kai ka ce mu yi irin wadda ka kai to mu zani irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi na'am sai farin sunna ta uku shine ni bayyanawa a cikin sallah mai bayyanawa فليجهر في ركعة الصبح والجمعة والأوليين المغرب والغشاء والعيدان والكسوف والاستسقاء ويسر فيما عدا ذلك لاتباع لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويواظب عليه سبودا كوي da abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a kansa yake aikatawa kuma ya dawwama a kansa kenan kun ga bayyana karatu a cikin sallah ta bayyanawa na ji ina da wani bisa waya assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ba Allah ya ce kenan bayyana karatu a cikin inda ake bayyana karatu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ina da ina ne ake bayyana karatu a cikin bayyanawa ana bayyana karatu a cikin sallar asuba ana bayyana karatu a cikin sallar juma'a raka'a biyu duka ana bayyana karatu a cikin sallar magariba ana bayyana karatu a cikin sallar isha salloli na idi idin laye da idin eh, da idi na azumi ana bayyana karatu kamuwar wata ana bayyana karatu sallar roƙon ruwa ana ana bayyana karatu ana asirtawa bayan wannan duk wasu salloli da za a banda wannan asirtawa ake yi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah an gode ma Allah ya himma a to muna ciki alhamdulillah to madalla ina da tambaya guda biyu eh. Eh. na'am eh sallan magariba na'am yanzu na zo na isko raka ta karshe mm-hmm. yanzu da aka yi sallama mm-hmm. da na tashi mm-hmm. yanzu sai na kawo raka a guda a bayyane sai na zamna na tahiya na tashi kuma na kawo raka ta karshe a bayyane ta ma sai na yi sallama haka nan ne ko to ai da ma shi yanzu da ka tashi nan daga kai yanzu mai sallah kai kadai kake eh, da ka eh. to mai sallar nan kai kadai kuma ai ka sami jam'i tare da liman ko eh. sai aka ce kuma kai abin da limaman ka yi hmm. ai ba ramuwa ba ce ba za ka yi kai cikowa ne kurin za ka yi na sallar da ba ka yi ba hmm, kenan sai aka ce ka yi koyi da limaman ka ai da mace aka yi idan ka iya kuda ibil imam ka koyi da limaman ka hmm, wanda ya maka wanda kai tara karshe ka samu cikin biyun nan da suka sarbe maka wani irin karatu ya yi ai an ce ka yi koyi da shi to ce wannan ka yi koyi da shi shine mafi rinjayen malamai duk sai suka ce to sai ka bayyana da wannan karatun kai ma duk da akwai masu cewa ba za ka bayyana ba asirtawa za ka yi eh na da na'am mm, na barakallahu fikum wa eh mun gode to masha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam na'am yanzu sai nan mu ta hudu yanzu mun ji abin da wuraren sallolin da ake bayyanawa yanzu sai asurtawa asurta karatu a cikin assalamu alaikum muna lahiya na alhamdulillah ni san bayyana da sallah ne nake so na san bayan to bismillah mace ya zama wajibi ne ko ina ne ko ta daga mai suna bayyana da bai yi sallah na'am to ita sallah ai da ma ba a ce ba ta mace daban ta namiji daban dukkanin mu cewa aka yi mu yi sallah irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi to amma ita mace akwai wani sharaɗi da aka sa da karatu na mace sai aka ce mace idan tana karatu na sallar magariba ko sallar isha'i ko sallar sai ta yi daidai jinta saboda muryar ta al'aura ce sai aka ce ta yi daidai jinta menene daidaitinta kamar yanzu kina cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kin dole ai karatu ne na maza amma yanzu sai kika dauka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin in ba nan da yake cikin mikro ne da ba kishi na ai to haka aka ce mace ta yi karatu a cikin sallah ta magariba da isha'i da safe ina fata kin gane diyata to Allah su gane da mu masha Allah to insha Allah wato asirta wannan a cikin sallar da ake asirtawa shi ma li fi'lihi alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya aikata wannan ya tabbata kan cewa salaf sun zo da wannan faqala sallallahu alaihi wasallam hakika faqad qala sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sai da amincin Allah tabbata akan sa ce ya ababakar arfa sautaka shay'an ya ababakar ka daga muryar ka kadan an ce cikin magariba da isha'i da da safiya ga mai wannan sannan ya ce ma umar a hafil min sautika shay'an ka kasa kai kasa kadan da muryar ka a cikin sallar azhar da al'asar assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan bata shirya ba kenan kun ga wannan asirta wata da bayyana wa su ma ga yanzu kuma ga hadisan da suka zo mana da su sannan sunna ta biyar cewa sami Allahu liman hamidahu lokacin da zaka tashi daga ruku'i ko lokacin da zaki tashi daga ruku'i in kuma tare da liman muke in ya ce sami Allahu liman hamidahu mu mu ce rabbana wa lakal hamdu ka gani iz qala al-imam sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu shayhan assalamu alaikum assalamu alaikum malam da wanda bai sallah ba matar tana mai nasiya ya ah. tashi ya yi sai kaurace mata kwana me hukunci haka Ko ni kuma tsaya ta ai wani hukunci ne wanda ke dama kamata ku tsaya a tsakanin ku kujan na ku gyara tada mace ta tada mijinta ya yi sallah daidai ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kin tada mijinki ya ki tashi ki ɗauko ruwa ki shafa mai ga ido don ya tashi saboda mai kika tada shi kin tada shi don ya yi ibada saboda an kawo shi ya tsare ya kawo ki aka ce don ya tsare miki addini saboda lokacin da aka tsara ma'araman ku dama ce aka yi ai ka tsare addinin ta tukwana sannan aka kawo zancen abin da za ta ci sannan aka abin da za ta sha sannan aka kawo zancen tufa sannan aka kawo zancen mazanni da komi kenan to in ya zama to ita ce za ta sa ka yi kenan ba za ka iya tsare addinin ta ba kuma da haka ku yi mai nasiha na kan cewa yayi kokari ya rika tashi yayi sallah saboda ya zo cikin nasi mace ta rika shafa ma mijinta ruwa ga ido in ya ki tashi lokacin sallah in ana kiran sallah na asuba wabillahi tawfiq Allah shiga na damu na'am kenan kun ga wajibi ne mu tsaya duk mu fahimci waɗannan ababe cewa sami Allahu liman hamidahu hadisi na Abi Huraira yace duk wanda ya ce sami Allahu liman hamidahu in faɗarsa ta yi da faɗan mala'iku an gafarta masa zunubansa waɗanda ya faɗa ga waɗanda ya aikata assalamu alaikum Malam ba a ko an Ba a kin san shi shi gargadi in ana yin shi ba a gajiya. ki ci gaba da yi biyata ki kokarta hakanan cikin nutsuwa lokacin da kika ga yana son yin fira da ke kwarai sai ki rika ga mai wa'annan wa'annan maganganun cikin nutsuwa cikin hankali kwance insha Allah Allah zai taimakon ki sai ki ga ya samu ya ji magana kuma ya bi saboda mata tana ma mijinta shawara miji yana ma matarsa shawara mata tana gaya ma mijinta gaskiya in ta ga yayi abin da yake ba na gaskiya ne ba wannan ba abin kunya bane ba kuma ba abu ne ba na rashin ladabi na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ina sauraron ku wala ai ta gargadi an ta gargadi an ta gargadi cikin mutanen sai su zama yin kadai mai sallallahu alaihi wasallam sai da su samu addu'a to ai rashin yin sallah da ba ya shekara goma sha ɗaya yau ba ta dan ko shiru wata rasa ce jama'a su ta da addu'a to Allah Allah shirye da su Allah shirye mana da su ga baki daya amin amin Allah shirye mana da su to na gode to na gode da yafa amin amin masha Allah na'am to assalamu alaikum sai sunna ta shirye cewa kullu takbiratin ayyul ura dukkan kabbara banda ta farko يجي لحديث ابن مسعود شيما حديث ندق ابن مسعود يجي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رك... في كل رفع وحفظ وقيام وقعود أحمد ونسائي السلام عليكم السلام عليكم تو وانا الله وتشتاكي كنن في تشوا الله أكبر wurin daga hannuwa da wurin dukawa da wurin zama da wurin tashi ya zamanto cikin hadisin ahmad da nisa'i sai ce taba'an ai taba'an li amalihi sallallahu alaihi wa sallam wa hadisi ibnu abdurrahman eh abdullahi ibnu abdurrahman عن أبيه أنه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا لا يتم التكبير إلا لا يتم التكبير إذا خفض ورفع رواه أبو داود وبيحقي وأحمد السلام عليكم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله آه تنبيه ننتي نعم نعم تنبيه تو طيب، بسم الله آه بنيشي عند الجاني نتنبراني نعم إيه كنا بس تنبراني كيسي إيه آه تو ما لو تنبيه ننتي تسكي جدا جمهوري أسنى إيه ها Eh. muka ce mace ta yi ta daga muryarta daidai jinta a daidai jinta daidai jinta ba za ta daga murya ba sama kwarai eh. ya amma kuma ba a ce aka yi ba ta yi shuru ka a bar ji ne eh. daidai jinta yanzu kamar da isha'i da sahi kamar in akwai mutum kusa da ke in akwai mace yar uwarki kusa da ke ya eh, zaman to sai in tana kusa da ke kwaye kamar tsakanin ku bai wuce eh, yan metar ba amma shi ma sai ta ajiye hankali kwaye sa nan ta ki to haka na aka ce ki ah. kenan amma ta azzafar ko da asar cewa aka yi ki eh. a zuciya ki kurum ah, kamar yanzu akwai wasu malamai suna cewa wai ai in kana yin karatu a sirce sai in kai haka sai an ga kamar bakin na motsi ah, ba haka ne ba ka karanta ba dole bane ba sai bakin ka ya motsi na'am na amina amina amina na'am eh uwa masu kallon mu da sauraron mu bisa ga dukkan alamu lokaci ya kore mana da haka dole mu yi hankuri mu tsaya daga nan inda muna cikin sunna ta shidda wayannan sunnoni da za mu faɗa su dukansu guda goma sha uku ne guda goma sha uku nan su kuma kowane ɗaya ka bari sai ka yi ƙabili ko sai ka yi ba'adi insha Allah in Allah kai mu rana da tayu su ne za mu koma mu koma baya mu faɗe su ta yadda muka faɗi farillan waɗanda yake kowane ɗaya in ka bari kabli ko ba'adi ba ta gyarawa yanzu mun zo wurin waɗanda yake kowane ɗaya in ka bari kuma kabli ko ba'adi ta zo a nan wurin don saboda a fahimci ina ake kabli ina ake ba'adi ga mutum guda wanda yake daga shi ba zan sake ɗauko kowa ba assalamu alaikum ya ta sake gaggauta saboda lokaci ya kure wa alaikum salam wa rahmatullahi malamin ina da tambaya na'am sai ki gaggauta tambayar taki wai wasu ne wasu ma'aurata ne guda biyu na'am sai ya ke cewa ya ka ya fita kace kafar guda to yanzu ya ta tambayar taki tun da ba ta shiga cikin muhallin da muke ba aikin da muke yi na sallah ba sai ki tambaya rabbi nashi rabbi nashi bisa ga aure muke yi kuma ana tambaye ki tambaya inda dama kuma lokaci ya riga wannan bina shi muna yi daga sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu da rabi insha Allah. To yanzu ma da rukunta ka ba iya ba da amsa tambaya ta. Kuna iya ku kira yanzu ma ina sarka sai in ba ka amsa. To masu kallon da sauran bisa ga dukkan alamu na muka kawo ƙarshen wannan shiri ina mai kara da cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وسعيرنا وكبيرنا وإخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء wannan جدا راديو da talabijin da ويمنا ba سنر wannan wuri muna وتأدين المسلمين بنجي الله gabatarwa wannan gidan talabijin ubangiji Allah ka ɗaukaka shi waɗanda suka kirkira shi ubangiji Allah ka shi kansu Allah ka rahamce su Allah ka gama su da gafara waɗanda ke rike da su yanzu ubangiji Allah ka ba su halin ubangiji Allah ka ƙara musu hali ubangiji Allah ya ɗaukaka wannan gidan talabijin ya zamanto a duniya gabaki ɗaya ma ba wai nan cikin Nijar kaɗai ba gabaki ɗaya bi hurmati bismillahir rahmanir rahim